radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barka da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muleka iran da kuma kide-kiden iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko to ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau alhamis tara ga watan maris na shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha shida ga watan sha'aban na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru 126 suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha takwas ga watan ispan na shekara ta 1275 bayan hijira shamsiya aka kashe sai jamaluddin asadul abadi wani sanannen malami kuma jagoran gwagwarmaya da 'yan mulkin mallaka a kasashen musulmi an haife shi a ƙauyen asar abad da ke hamidan a yammacin ƙasar iran kuma a lokacin karatunsa ya kware sosai a fannin ilimin falsafa ilimin taurari da tarihi bai ga harshen larabci farisanci da turkanci ya kasance ƙwararre a bangaren harsunan turancin ingilishi da faransanci da kuma rashanci sai jamaluddin ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka fara tunanin haɗin kan al'ummar musulmi kuma ɗaya daga cikin masu adawa da tsarin mulkin mallaka a ƙasashen musulmi sai dai wannan babban malamin addinin musulunci kuma mai yunkurin kawo sauyi ya fara tafiye-tafiye zuwa mafi yawan ƙasashen musulmi tun yana da shekara goma sha takwas a duniya tare da yin aiki tukuru wajen haɗa kan al'ummar musulmi sayyid jamal ya yi ƙoƙari matuƙa ta hanyar tayar da al'ummar musulmi daga barcin da suke ciki ta hanyar buga jaridu daga cikin jaridun da ya buga akwai jaridan nan ta urwatul wuthqa a birnin paris da kuma diya'ul khafaqin a birnin london ya kuma yada ra'ayinsa na neman saboda tabbatar da adalci a cikin al'umma don haka ne yake adawa da 'yan mulkin mallaka da gwamnatocinsu na zalunci a ƙarshe said jamal ya je istanbul babban birnin ƙasar turkiyya. da lokacin dolar usmaniya bayan da aka takura masa a kasashen turai amma abdulhamid sarkin dolar usmaniya na lokacin ya shayar da shi guba kuma wannan ya yi sanadiyar shahadarsa sai dai wayewar sai jamaluddin kuma kokarinsa wajen ganin musulmi sun farka domin gane makiyansu na gaskiya da kuma tunkararsu da dukkanin abin da ya sauka na aikace-aikacen ilimi da faɗakarwa ya yi tasiri matuƙa wajen wayar da kan al'ummar musulmi shine tushen gwagwarmaya da kuma haɗa kai domin fatattakar 'yan mulkin mallaka a wasu ƙasashe na musulmin duniya.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

labaran duniya da farko ga kanunsu. kwamitin alkalai na hukumar makamashin nukiliya ta kasa da kasa ya kammala taronsa ba tare da fitar da wani ƙuduri a kan iran ba falastina uku sun yi shahara da safiyar yau alhamis a yammacin kogin jordan rasha tana gab da kwace iko da garin bakhmut na ƙasar ukraine to yanzu sai a gya zama domin a ji cikakkun labarun kwamitin alkalai na hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa iaea e ya kammala taronsa ba tare da fitar da wani ƙuduri akan iran ba an yi taron na kwamitin hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ne ba tare da an fitar da wani ƙuduri akan iran ba duk da cewa da akwai ƙasashe da dama da suke son ganin hakan ta faru wakilin iran a hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa muhais nazir asl ya ce ƙasashen turai da amurka sun mallaki makaman nukiliya sun ƙi yin furuci da cewa iran ta da kyakkyawan tarihi na bayar da haɗin kai ga ƙungiyar ta ƙasa da ƙasa kan hana yaɗuwar ga makamai wakilin na ƙasa iran ya zagi ƙasashen da siyasantar da batutuwan da ba su da alaka da siyasa batutuwan da suka shafi kwarewa a makon da ya shuɗe ni dai shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa fa'il gross ya kawo ziyarar aiki iran inda ya gana da jami'an gwamnatin ƙasar da kuma shugabannin hukumar makamashin nukiliyar ta iran an ɗage zaben gwamnoni da aka shirya a ranar asabar mai zuwa a faɗin tarayyar najeriya hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar najeriya ta sanar a jiya laraba cewa an ɗage zaben gwamnonin ne daga ranar 11 ga watan nan na maris wato asabar mai zuwa zuwa 28 gare shi mai magana da yawon hukumar zaben ta najeriya festus okoye ya ce ƙarin lokacin da aka yi zai bayar da dama da a sake tsara na'urorin da aka yi amfani da su a zaben da ya gabata na shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya idan zaben shugaban ƙasar da aka yi a najeriya bar baya da ƙura akan yadda aka yi amfani da waɗancan na'urorin wanda ake zargin ganganci wajen rashin fitar da sakamakon ta hanyar na'urorin duk da makudan kuɗin da ƙasar ta kashe wajen ƙera su. to kuna ta da radio biyu hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran falasina uku sun yi shahada da safiyar yau a yammacin kogin jordan rahotanni da suke fitowa daga yankin janin da ke yammacin kogin jordan sun ambaci cewa sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun yi kutse a cikin garin jabaha inda suka buɗe wuta akan wasu samarin falasinawa da suke cikin wata mota. shaidun ganin ida sun ce sojojin haramtacciyar kasar isra'ila ɗin sun shiga cikin garin jaba'a da ke gundumar janin inda suka buɗe wuta akan wata mota ke ɗauke da samarin falasinawa bugu da ƙari shaidun ganin idan sun ce falasinawa da dama sun jikata sanadiyar buɗe wutar da 'yan sahaniyar suka sai dai rahotanni da suka fito daga ƙarshe sun tabbatar da cewa uku daga cikin falasinawan sun yi shahada a ranar talatar da wato a ranar talatar da ta gabata ma dai sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun kai wasu jerin hare-hare a kan sansanin 'yan gudun hijira falasinawa da ke janin da suka kashe mutane shida rasha tana gab da kwace iko da garin bakhmut na kasar ukraine majiyar kungiyar jirgin tsaro ta nato ta ce garin na bakhmut yana gab da shiga karkashin ikon sojojin rasha a raharan da sojojin rashin suke kaiwa dai a garin na bakhmut ya yi tsanani inda yankin da ya saura a hannun sojojin ukraine ba shi da yawa a gefe ɗaya sojojin na rasha sun harba makamai masu linzami a kan garuruwan odessa da kharkiv da hakan ya yi sanadiyar yanke wutar lantarki a cikin unguwanni da dama a garin odessa mahukunta sun ce makamai masu linzami da rasha ta harba sun lalata cibiyar samar da wutar lantarki da ke gabar tekun black sea a can garin kharkiv kuwa mahukunta sun ce makamai masu linzami goma sha biyar da rashin ta harba sun sauka a kan muhimman cibiyoyi na wannan birni tun da fari shugaban ƙasar ta ukraine zelensky ya bayyana jin tsoronsa da cewa kama garin bahmut da rasha za ta yi zai bude mata ƙofar ci gaba da nutsawa cikin wasu yankuna na daban gabanin fara kaiwa garin na bahmut haridai da akwai mutane dubu saba'in a cikinsa amma waɗanda suka saura a cikinsa yanzu ba su wuce dubu hudu ba to ƙarshen labarin duniyar kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na muleka iran tare da aminu ibrahim kiyawa muleka iran jama'a masu saurari assalamu alaikum mu da raka da kuma sake sauraron a cikin shirin na muleka iran shin wanda shin same ka muku bayanai game tarihi mai wurare na al'adu masu da dan tarihi da ma wurare na addini sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma 'yan damakin da ake da su ga masu sha'ar zuwa iran don yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya ko kuma kasuwanci da fatan masu saurari sun ce tare da mu kuma su daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. to madalla suka kamar cikin kwarai shirin au shirin namu zai muku bayani ne game da kayakin ado na ƙasa a nan ƙasar Iran, wato Iranian National Jewels, wanda aka sani da kayan ado na gan sarautar Farisa. Wato wannan yana nufin wasu kayayyaki ne wanda a gada kakar kakanni, sarki bayan sarki, wanda suka gada tsakaninsu har ya gangaro zuwa yanzu, wanda bayan gushin waɗannan daulolin gaba ɗaya. Daga ƙarshe ya koma kamar mallaki ne na al'ummar ƙasar iran inda aka ajiye shi a gidan ana tarihi da ke nan birnin tehran a matsayin kayan ado na tarihi na ƙasar iran tarin kayan ado mafi tsada na duniya wato taskar kayan ado na ƙasa wanda baya kwatanta shi an tattara shi ne na tsawon karnoni da suka gabata waɗannan abubuwan masu kima yana nuni da irin kwarewa da cire tuta da fasahar kere-kere ta hannu ta ƙasar iran wadda take wakiltar al'adun gargajiya masu tarin yawa da ke cikin ƙasar iran kawo mu shiga cikin shirin bari mu kawo muku kaɗan daga cikin tarihin kayayyakin ado na ƙasa tarihi ya nuna cewa tarin aban ado na ƙasa ɗin ya samu asali ne a zamanin mulkin daular qajar a ƙarni na sha tara zamanin ne da masu yin zane-zane na ƙawata kayan ado suka samu goyon baya da tallafi a karon farko masu zane-zane da gashin armenia da iran an gayyato su kuma sun ba su tasu irin gudunmawar kwarewa da ta dukkan kyaututtuka masu kima da kuma tsara kayayyakin ado a rumbun gwamnati kamar misali akwai kiani crown da nadir throne da jewel globe da peacock drone duk suna daga cikin abin ado na wannan lokaci akwai wani kayan ado na neshabur da tekun fasha su ma an ƙara sabunta su kuma an baje kolin su a cikin kayayyaki na al'adu waɗannan kayan ado ɗin na gidan sarauta da ake ajiye da su a fadar gulistan a zaman dolar kajar da kuma ginin ƙarƙashin ƙasa na marble palace a lokacin farko na zamanin fahalabi a shekara ta 1937 sai dai an canza waɗannan kayan alatu ɗin wuri zuwa ginin babban bankin ƙasa inda ake amfani da su wajen kara tattalin arziki da kuma ƙara ƙarfi ga tsaron musayar kuɗaɗe na ƙasa da ƙasa yanzu tozon kayayyakin ado na ƙasar iran ana ci gaba da ajiye su a babban bankin ƙasar iran da kuma wasu irin kayayyakin da ba su da tamka da aka yi su tun a lokacin gwamnatin sahawiya na ashariya da fahalabi da aka baje kolin su don mutane su gani abin ban sha'awa idan ana magana kan kimar kayan fasaha da tarihi da yake banta da shi hatta ma ƙwararru masana da masu hasashe na duniya sun kasa tantance hakikanin yawa ko adadin kayayyakin ado na ƙasa da ke wannan wuri wannan ya shafi kayayyakin ado da yake banta da shi da ba shi da na biyu kenan haka zalika kimar su ba ta kaita ga bangaren dukiya ba kawai akwai kuma tozan peacock throne wanda aka gina shi a shekara ta dubu ɗaya 798 bisa umarnin fatah ali sha sun kunshi duwatsu masu kima da yawansu ya kai 26,733 cikinsu har da rana da aka zana na musamman da ke saman gado da aka kawata shi da diamond saboda waɗannan dalilan ne ake kiran wannan gadon na farko da suna rana amma wasu sun bayyana cewa daga baya saboda auren da sarki fatih ali ya yi da wata mata mai suna taustage da ake kira da tactic house wanda ya shahara da suna touch da tact domin gina mawa gare ta haka zalika wasu iraniyawa da dama sun ɗauka wannan gadon sarautar ya daya na peacock ɗin mughal sarki shah jahan sai da bincike da aka yi ya nuna cewa wannan shine wannan aiki ne musamman kuma an yi shi ne bisa umarnin sarki kajar fatah ali shah ba shi wata alaka da kujerar sarautar peacock na india sai kuma nadir shah shell ɗaya daga cikin abubuwa na musamman na taskar kayan ado na ƙasar iran shine garkuwar nadir shah wanda ya amfani da ita a yaƙe-yaƙe daban-daban da aka yi kuma an rufe garkuwar ce da fatar karkanda kuma an yi mata ado da wato yakutu da lu'u-lu'u da farko da rufi na musamman da aka yi masa ko gida na musamman amma daga baya an yi takobi bisa umarnin ali sha kajar a matsayin garkuwa kuma za ga ɗaya daga cikin manyan yakut mai girma a duniya mai nauyin karat 225 an kewaye shi da kuma taurari da aka jera su da laikar lu'ulu'u a yakutu da muka ambata sai kuma dariya nur wannan diamond ɗin kila yana ɗaya daga cikin manya-manyan kayan ado na ƙasa wannan sanannen lu'ulu'u da lu'ulu'u na koya nur da alama saboda kusanci da juna suke da shi yasa aka yi la'akari da su kamar ma'aurata wanda idan ana la'akari da launi da yanka to ba su wata alaka da junansu nadir shah ya kawo wa iran dukkan duwatsu masu daraja daga nasara da ya yi a delhi sai dai an ɗauke lu'ulu'u na koya nur da aka kai shi ƙasar afghanistan bayan mutuwar nadir daga baya kamfanin gabashin india ya gabatar da shi ga sarauniya victoria wanda har yanzu wannan kambun da aka ɗora a kai yana kan kambun sarakunan birtaniya tun a saurare laifin daɗi karewa gan lokacin da aka ɗaura shirya ka jiki ya zama wajibi in jarin zamun shirin a nan a tare ma shiri na gaba da jin mu ɗauke da a ɗan sheshin amma kafin na amma don waɗanda suka tallafa shirin kamar lalima da gushi ne ke shaku zama lafiya muna gaitar ku zuwa shafin yanar gizo www.hostv1.ng a huta lafiya. madal yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kide-kiden iraniyawa kide iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin na kiɗe Iraniyawa. To ba ta da bata lokaci bari in koma gefe yana ku da Kasim Afshar domin ji irin waka da ya tanadar mana. Ai saurare lafiya. تنهاست آسمون واسه پرنده دریاست آسمون بی پرنده تک و تنهاست آسمون یه کمی دیگه بمون کی میدونه که تا فردا کی میره کی میمونه یه کمی دیگه بمون واسه بگم که قناری تو قفص چی میخونه میگه آسمون یه رنگ همه جا قشنگ همه جو میگه آسمون یه رنگ همه جو آره بی قفص قشنگ همه جو To a gaishe da Kasim Afishar a cikin wannan waka da ya yara mana fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta. Kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki wata sabuwar wakar. Amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa har shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin mu na yanar gizo wato www.tv1.ng. با دشمنان تشنه قسمت می کند عزت و آزادگی بین تا کجا ساز عشق است و به دل هر زخم پیکان زخمه گوش کن عالم پر از شور و نوا دارد حسین دست آخر از همه بیگانه شد دیدم هنوز دم خنجر نگاهی آشنا masu sauraro duka-duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji su tayar amin yake cewa mu yi ne lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.